ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى يمتن أصبر الشرين دليقة وطن القادة في جرر النبي عليه الصلاة والسلام شكر دبو ليلة دليه دل أربعين دفقه لغا مكة مدينة وندكما هكا يديدي لترى ga watan mayu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na aƙida idan ba manta ba a kowane mako na asabar muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancangi allah ya ji kansa da rahama muna karanta wannan littafi na kitabun tauhid wallafar salih fauzan al-fauzan allah ya kara masa lafiya a darasin da gabata mun cike ƙarshen shafi na tara a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a shafi na goma wa in kana mun kwana a cikin shafi na goma tun a darasin da ya wuce wanda muka karanta gaba na farko daga cikin wato bayani akan shirka a yau za mu tashi a nau'ukan shirka shafi na goma paragraf na ƙarshe a wannan shafi malin ya ce anwa'u shirk an ga wajen yawa a nan za mu tashi insha Allah ta'ala malam ya ce a shirku nau'an shirka ta kasu kashi biyu annau'ul awwal nau'i na farko daga cikin nau'ukan shirka malam ya ce shirkun akbar yukhriju anil millah akwai shirka babba mana girmanta ya kai har Ta fitar da ma'abocinta daga addinin musulunci Allah ya tsare mu shi za ce ma'abocinta yana fita daga addini wa yukhallilu sahibuhu fin nar har ma tana dawwamar da ma'abocin irin wannan shirka a cikin wuta idan mata matukar ya mutu walam tub minhu bai tuba daga wannan shirka ba wato dawwamar mushriki a wutar jahannama sharaɗinsa shine mutuwa ba a tuba ba amma inda ya tuba ubangiji ta'ala zai gafarta masa saboda ƙa'idar faɗin Allah ta'ala قل يا na الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ya الله يغفر الذنوب جميعا sai ce gaba ɗaya har da shirka idan mutum ya shirka ya tuba Allah yana yafe masa amma in dai mutum yana shirka bai tuba ba ya mutu Ba an samu matsala shikenan zai dawwama a wuta kamar yadda kajinan malam ya ce wa yukhallilu sahibuhu fil nari idza mata wa lam yatub minhu shirkan nan babba tana dawwamar da ma'abocinta a wuta matukar ya mutu ba tare da ya tuba ba an gane ko Allah ya tsare mu malam ya ce wa huwa sarfu shay'un min anwa'il ibadati li ghayrillah wannan shirka babba abinda ake nufi da ita shine mutum ya sarrafa ya aiwatar ya gabatar da wani aikin da baya halatta a yi shi ga wani in ba Allah ba a matsayin ibada sai ya yi shi ga wani Allah to wannan ya yi shirka Allah ya tsare mu malam ya ce ka du'a'i ghairillah kamar roƙon wani Allah roƙo kana da buƙatu kana da lalura ko damuwa da kake so damuwarka ta yayi wanda babu wanda ake roƙo don kwarin ya wannan damuwar sai Allah sai ka je kana roƙon wani ɗan adam ko wata halitta daban wanda ba Allah ba wata ƙarrubu bizzafi da kuma gabatar da ababe na kusanci ga wani Allah an gane ko bizzaba'ihi ta hanyar yanke-yanke ka zub da jini kaza ce ka yanka ko tantabara ko zomo ko tseren masar an fahimta kai ko ƙuda ka yanka da sunan kusantar wani wanda ba Allah ba an gane ko to kai shirka wadzabhu shine jam'insa shine zaba'ih ababen da ake yankawa wal nuzur da yin alwashi ce kayi alwashi akan wani abu ba dan Allah ba ko akan wani abin da ba Allah ba li ghairillahi min al-quburi kama daga makaburbura wal jin ko wani aljani wa shayatin da sauran shaydanu ya zaman to dan su kai kayi alwashi dan shaydani ko dan aljani ko kuma ya zanto cewa kayi dan wani kabari ko dan hubbari na wani shehi ko na wani malami an gane ko duka wannan nau'ukan shirka ne wal khawfu min al da tsoro da ake ji wanda wannan tsoron ba a sarrafa shi ga kowa sai ga Allah tsoro na ibada ake magana har yanzu ba tsoro na ɗabi'a ba tsoron ɗabi'a ɗan adam zai iya yin shi an gane a matsayinsa na ɗan adam yanzu muna cikin masallacin nan idan aka ce ga maciji ya shigo Allah ya kyauta ta tabbatar da ba za a zauna ba me yasa za mu gudu tsoro ne wannan tsoron ba laifi ba ne ya halatta ɗan adam ya ji tsoron abin da zai cutar da shi ga kunama a'a ga zaki ya shigo ko ga wata kura ta tsinke to lallai za a ji tsoro haka ne to wannan tsoron na ɗabi'a ne kana jin tsoron yan fashi kana jin tsoron kidnapper kana jin tsoron kaza kana jin tsoron kaza duk wannan tsoron ba laifi bane tsoro ne na ɗabi'a ya halatta ba a zargin mai shi a ce ya rasa tauhidi lokacin da irin wa'annan ababe na tsoro in har zai iya faruwa kuma ya faru a cikin masallacin nan ba mamaki kila sai na riga kowa ba dan ba ta a ba malam har kai ka a ina ai ta kai ake ko eh in na ma sha kai ma kan sha daga baya ma tattauna kwarai <laughs> da gaske ba zai mutum ya tsona ba dan annabi Musa alaihi salam yayi irin wannan tsoro ko ba ka bane fa kharaja minha khaifan yatarqab haka Allah yake ana neman annabi Musa a Misra wanted ashe neman sa wanda da ake neman shi haka ya fita a ciki a tsorace ya tarakkab yana san da sai ya leka ya ga can ba mutane ba kowa zai furfurfur zai wuce ya dan leka da furfurfur aka har samu ya tsira ya tafi garin madiyana kuma shine kalimullah badadin shi ma badadin Allah ne mai magana da Allah Allah na magana da shi to shi da kansa ya tsere ina gani da kai a in muka sha ma tattauna to ba wanda zai zarge mu amma tsoro na ibada wanda ba a yi makowa sai Allah abinda kafirai suke yi an gane ku Allah ake sarrafa shi ma'ana ake sarrafawa gare shi ya wannan tsoron a matsayin ibada ina jin tsoron Allah ba zan saba masa ba ina kan in tsira in kubuta a gaban shi ranar alkiyama zan kiyaye dokokinsa ba zan je in auka musu ba to wannan tsoron da shi ɗin ibada ne shi ake magana kada wani ya kuskura ya sarrafa shi ga wani wanda ba Allah ba to idan ka zama kana tsoron mamata kana jin cewa idan kai kaza wani mamaci can da ya mutu wani waliyi ne ko wani shehi ne zai yi tasiri a kanka ya cutar da kai ko ya hana ka wani abu na arziki ko ya hana maka lafiya wallahi ka yi shirka sannan awul jinnu awul shayatin ko tsoron aljanu ko tsoron shaidanu aljanu nau'i ne na halitta wanda a cikinsu ake samun shaidanu kamar yadda ɗan adam nau'in halitta ne a cikinsu zuma akwai shaidanu ka ya tsinan insi wal jin haka Allah ya yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. ana samun shaidanu a cikin aljanu kamar yadda ake samun shaidanu a cikin mutane Ya sa da kake neman tsari sai Allah ta'ala ya saukar da aya kace minal jinnati wan nas dan akwai daga cikin mutane akwai daga cikin aljanna Allah ya kare mu tsoron me kake ji kana jin tsoron me an yadurruhu aw yumriduhu kana tsoron kada wannan mataccen ko wannan aljanin ko shaidanin kana tsoron kar ya tutar da kai ko ya sa maka rajin lafiya wanda ba shi ya kamata ka tsoro ba Allah ya kamata ka tsoro a kan ya ce wa raja ghairullah da ma fatan wani Allah ka shiga cikin halin kakana kai ka rika dogara da cewa ai wani zai taimake ka ba Allah ba a ka fado babu nauyi Allah ya tsare mu ya ce fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah musamman ma cikin abin da babu wanda yake da iko ya aikata shi in ba Allah ba min qada'il hajati kama daga biyan bukatu wata tafrijil kurbati da yayewar damuwa da bakin ciki mimma yumarisu al'ana hawla al-adrihati al-mabniyati ala al-qubur wa salihin daga cikin irin ababen da ake aikatawa a yanzu akan kaburbura na ainihin wato waliyai da mutanen kirki ka je ka gani a hubbare ka gani ake yanzu a sakkwato ka je ainihin wato wajen hubbare na abdullahi gwandu a ainihin wato jihar Kebbi ga me ake a wurin da sauran duk wani wuri da za ka iya zuwa na wajen wani wali an gane ko ko a nan jihar Kaduna ko a Bauchi ko a Kano ko a ina ne ka sha mamaki ga irin abubuwan da ake dafa ta kaburbura Allah ya kyauta saboda haka ba daidai bane wannan wannan din shirka ne Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki yana cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum mutane fa suna bauta ma wani Allah irin abin da ba zai cutar da su ba kuma zai amfanar da su ba domin gawa ba zai amfanar da kai ba gawa ba za ta cutar da kai ba dan bai ma san kana bautarsa ba shi kansa wannan mamacin yake cikin gabari shi ma ta kansa yake kai ma kai ta kanka ba zai amfanar da kansa da komai ba idan da zai amfanar da kansa da wani abu ina gada tun farko zai ki mutuwa haka ne idan ko ya mutu mala'ika ya fi karfin shi ina haka zaka ce ai mala'ika babba ne to ai tun mu ɗan adam ne ba zai taɓa yadda mu kirmu shi a cikin gabari ba sai ya ki yadda amma kuma gashi yana ji yana gani kai ba amma kai nan ba ba zai taɓa yadda yana ji yana kallo mu kwaɓe mai kaya mu ce mu masa wanka ba a matsayinsa na gawa zai yadda a taɓa mai asiri mai kaya a masa tsirara wannan ya nuna maka cewa ba shi da katabus ba zai amfanar da kansa ba ba zai cutar da kansa ba aka ɗauko shi bayan an masa wanka fa aka saka shi a cikin tsumma na likafani wanda kwata-kwata in yayi yawa ba zai taɓa wuce yaji goma ba a maka lufafa da shi guda uku haka ne sannan yana ji yana kallo a cikin shi a fiye a ɗaure a kulle a kuma ɗauko shi a kawo shi rami a tusa a mai da ƙasa kuma a rufe duk bai iya ƙwatar kansa ba to ta ina za ka ce wannan ɗin zai taimake ga har ya yayi maka wata damuwa eh shi dan fa bai taimake kansa ba abinda ya aikata a rayuwarsa da shi ya shiga kabari in aikin da ya yi na kwarai ne yana cikin ni'ima idan ko aka sun haka ne yana cikin azaba an ɗauke shi an saka shi a cikin rami wato dautayin aljanna ne ko kuma wallahi rami ne daga cikin ramuka guda aka saka shi kai kuma kana nan a duniya kana ta hankoro kana ta roƙonta baka san yaya wanye ba ma da Allah a cikin wannan ramu ya sha ko bai sha ba Allah kada ya sani saboda aka wannan ba daidai ba ne Allah ce to suna bauta ma wato wani Allah irin abin da ba zai amfanar da su ba kuma ba zai cutar da su ba wa ya ƙununa sai ka ji suna cewa ha'ula'i wa'innan da kuka muna bauta mawa shufa'a'una inda Allah su ne masu ceton mu a wurin Allah eh Ƙur'ani ne ya faɗa wa zai cece ka a Allah eh aikin ka ne fa zai cece ka ka yi imani ka aikata aikin kwarai ka shiga cikin rahamar ubangiji ya sa ka aljanna da rahamar shi har ya sa annabi ta sallama ya cece ka har ya sa mala'iku su cece ka har ya sa annabawa cece ka har ya sa salihan bayi ko ɗanka ko malaminka ko wani mutumin kirki wanda ya shahada ba wanda ba ka waɗannan duk sun tabbata za su ceto a baka kawai dikau a ce wani zai cece ka eh ma haula shi fa haula inda Allah to ai ba haka ake ba Allah da kanshi ya ce yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman ranar alkiyama rana ce da ceto baya amfani ba wanda zai ceto kuma ceton ya amfani an fahimta sai Allah ya toga gaskiya da kansa ya ce illa man azina lahu rahman wallahi sai wanda Allah ya bashi izini shi ne zai ceto an gane wa radiya lahu qawla aka yarda da maganarsa da ya furta ta la ilaha illallah la ilaha illallah ka ta kabu a wurin Allah ka cika sharaɗan nan guda bakwai na sharaɗan la ilaha illallah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatun wa inqiyadun wal qabul laha ka cika sharadi sai Allah ya karba to da ya wannan sharaɗin naka ta cika to sai ya ba wanda zai cece ka izini Allah ne zai ce na baka izini cecuwa ne sai Allah ya faɗa fa malamai suka ce kamar yadda abul fida isma'ilu bin amr bin kathirin ya kawo yace an ya azanu lishafi' wa yarda an al-mashfu'i lahu Allah ya ba da izini ga mai ceton sannan ya yadda da wanda za a ceton ashe mai ceto sai an bashi izini sannan wanda za a ceton ma ba shi mai ceton ne zai zaba ba sai wanda Allah ya zaba yake ceton shi ya zai kuma Allah ya yadda a keke ka alhalin kana cikin masu yiwa Allah tutsu masu yiwa Allah shirka masu kiran wani koma bayansa sai ba ka san ba ka ja wannan wani hankali ne lafiyayye zai yadda a lahira za a ɗibi mutane a yi mayawa sau dubu saba'in ba tare da Allah ya zani ba kuma cika su a cikin aljihu halittun Allah za a cika aljihu ranar alkiyama kaga tun daga cewa za a saka a aljihu maganar ba gaskiya ne. an fada nan gurin wata barauniya hanya ai ba wata barauniya hanya ba ma gaskiya bane ah, ai abin da nake cewa idan aka ce za a sa a aljihu jama'a menene aljihu ba a jikin tufafi yake ba za a je lahira da tufafi kaga cin ana amfani ba ma tufafin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati khufatan uratan ghurlan to ta yana samu tufafi za a tashi mutane ranar tashin al-qiyama hadisi yana cikin sahih al-bukhari da muslim za a tashi mutane khufatan wato babu takalma a sahabbansu an fahimta gaba ɗayansu huntaye ke sannan uratan tsirara ba tufafi ba komai gurlan loba ba ko kaciya yadda ka zo duniya kamar yadda ba wace ce haihuwa su haka za a yi da shi yadda aka haife mu don Allah ta ina aka samu tufafi a wannan ranar wanda tufafin ma har tana da aljihu guda dubu saba'in har ma kowane jihu za a cika shi da mutum dubu saba'in ya girman shi yake a su an shi ne sannan sai an kai an dawo an ƙara dawowa sannan duk ba sani ba su kaga ai ko daga nan an samu kuskure Allah ya kyauta Allah ya kyauta ba daidai ne. to kaga idan ka kuma abubuwan da suka zo baya abin da zai faru a farfajiyar tashin alkiyama su kansu duka za su karyata wannan zance cewa kawai da tufafi ya zama magana ba gaskiya ba ce domin ba a tashi da tufafi tsirara ake tashi har fa malamar cikin gida mai gaskiya diyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati nana Aisha sai da ta ce manzon Allah ya rasulullah yanzu ranar tashin alkiyama haka za mu tashi tsirara maza tsirara mata tsirara fashe na kallon fashe haka daga wani hadisin ne daban fa annabi sai da ya gafa sai ce ya ke diyar dan abi kuhafa yabnata ibnu abi kuhafa ya ke diyar dan abi kuhafa ya ce wallahi rana ce da bala'inta musibar da ke cikinta ta fi ƙarfin wani ya gane ga wata mace tsirara balle ya rika kallon ta ita mace ba za ta gane ma ga wani namiji tsirara gaban ta balle ta kalle shi kowa ta kan yake nafsi nafsi ake mata ya yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wayannan mutanen three categories din nan an gane ko sune the most valuable mutane a wurin dan adam kowane mutum da ya kalla kaga dan uwa da shi aka fara babu abin da yake dan uwa Allah ya ce wa Annabi Musa sana shuddu abudaka bi afika sai an karbace ka da dan uwanka idan ba ka da dan uwa to kai kana da matsala kai mai rauni ne wallahi mala shi yasa wani mai hikima da aka tambaye shi me zaka ce game da mutuwar dan uwa a ce kana da dan uwa a wayi gari ya rasu ya mutu yace qasul janah ya ce mutuwar ɗan uwa datsewar fuka-fiki ne kamar tsuntsu ne wanda ba shi da fuka ba zai iya tashi ba kana karfafuwa da ɗan uwanka baka sani ba one way or the other ko ka ko ka san ko baka sani ba wallahi ɗan uwanka na maka amfani ba ko ba kwa zaune lafiya da shi ko ba kwa zama ka gashi kullum wallahi yana amfana da kai kana amfana da shi a matsayinsa na ɗan uwanka zai tare maka wani abu za a zo a cutar da kai da an gane kai wane dan uwan wane ne fa sai a kyale ka baka ma san an kyale ka saboda shi ba baka ma san an daga maka kafa ko an maka wani alfarma saboda wane ba kaga dan uwa kenan akwai wata kissa da malamai suke kawo a cikin littafin adam dan nuna mahimmancin dan uwa aka ce akwai wani akwai wani kauye da jama'ar garin rijiya ɗaya gare su da suke ɗiban ruwa idan aka je da an zura guga sai dai aka guga ta dawo igiya ta dawo ba guga a tsinke wannan ya tada hankalin mutanen garin ga kuma ruwa ya kare har abin da suke da shi da suka tara babu domin suna ɗiban ruwan a da lafiya lau yanzu kuma ga abin da yake faruwa hankali ya tashi yanzu ya za a yi aka zauna aka yi shawara sai aka ce to yanzu dole ne kawai a zura wani daga cikin mutanen gari ya shiga cikin wannan rijiya dan an gafa menene yake faruwa ya za a zura guga ta dawo ba igiya ba ba ba kai sai dai ta dawo da igiya kawai aka yi tunani ya za a yi to waye za shi waye za shi kowa yana jin tsoro sai wani ya yi jarumta ya ce to shi za shi amma yana da sharaɗi kwaya ɗaya tal me ya sharaɗinka ya ce sharaɗinsa shine daga cikin waɗanda za su zo a riƙe igiya an aka zira ni ina so a kai ɗanwana uwana a ciki haɗa ɗanwana uwana aka samu ƙarfi maji ya ƙarfi don wansa ya amince aka zira shi a daura a ƙugunsa aka zira shi cikin rijiya ina fata ana fahimta ya shiga cikin wannan rijiya da makami wanda zai iya riƙewa matsayin don kare kansa don bai san abin da zai samu aka zo aka zira haka kakkama yana tafiya a hankali a hankali ya sauka ya alaman yadira yana isa kuwa sai a she wani buri ne ya fada cikin rijiyar yake tsince wannan igiyar buri da kasance amma suka yi rikice da ya kashe burin a cikin rijiyar ya soka masa wannan makami sai ya goyo shi ya alama aka ja an ji kici kici ana nan kana lafiya yana lafiya yadda ake yi abin ya fara yau sama ya ga gashi na yau sama da fata ba san mene ne ba lauka wata dabba ana gani ha kowa sai saka igiya ya ta kan aka ce gaba ɗaya kowa da ya gudu wannan ɗan uwan nasa shi kadai ne ya rike igiya da ba dan uwansa me zai faru zai koma rijiyar da ƙarfi ne kuma in yadda za a ciki shi kenan zai da kan duk wani abu da zai iya da kuma ya zama shi ma ya halaka to suna nuna mahimmancin dan uwa kaga sai Allah ya ce da shi ya fara a Qur'ani sai ce yasirru al-mar'u min akhihi wannan alaka ta ingantaka wallahi ta kaina ta kaina yake ranar ta ce Allah ba ruwan ka da dan uwanka dan uwanka ba ruwan ka da kai ba ruwan shi da kai ta tarwace saboda bala'in ranar sannan wa ummihi wa abi kalli alaƙar uwa da uba da ɗansu ba wanda suka kai suka mana ba wanda suke sanka suke ƙaunar ka sama da iyayen domin su suka haife ka su suka kawo ka duniya ba za su taɓa salwantar da kai ba to a wannan ranar to ta kansu ciki za ka gudu ka basu ba za ka taɓa salwantar da iyayenka ba ko za ka yi ya ba ka taɓa salwantar da iyayen shi yasa karshen cin amana kenan a ce da ya kashe uban shi ko ya kashe uwar shi karshen cin amana kenan da mutunci to a ranar alkiyama gudu zai yi ta kansa yake wannan ranar fa tausayin uba da tausayin uwan babu shi tausayin uwan fa ya kai ga haske da Allah ya buga misali akan shi Ya ce yace yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wata da kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid ranar da mace da take shayarwa da jariri wa ake shayarwa jariri ake shayarwa kasa da shekara biyu kaga bai ma san me yake ba ana ba shi nono ne fa za ta bincike shi amma mata wargar da shi kama taka shi ta wuce kawai ta kai shi ta take me ciki ta yafi cikin eh lokacin haihuwan bai yi ba kuma taka jaririn ta wuce kaga mutane suna cikin maye ba kuma giya suka sha ba azaba ce kawai ce tsanani fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildan shiba me ma'anar wildan yara kanana ba kaga yaro karami yana nan take zai koma ba da furfura akan shi da gashi da koina yayi furfura saboda tsafar bala'in ranar tashin alkiyama sannan sai ya ce a mataki na uku sai ya ce wa sahibatihi da matakka yanzu nan idan ka je kana zaune da matakka bi za ka yi duk duniya kai ne za ku tambaza kana ta faranta maka rai kana hira da ita ka ta da kai da cinyarta tana baka dan abinci a baki da dan lemu tana sannu mai gidana tana maka tausa ita ma tana jin daɗi duk duniya ji kike in ba kai ba kawai sai kai ita ce sarauniya ko ba ka bane to yanzu an waye gari ga ko alƙiyama ga kaga ta ta kanta take kai ma ta kanta kai ta kaga gari ba wanda zai yadda ya hada da dan uwan shi shi sa ba ka da wani abu da suke da babu a rayuwarka ta duniya saboda da waɗannan sunfin guda uku to amma Allah ya ce wallahi guduwa ake to dan Allah idan har wannan zai kasance wane ne wai zai tuna da waɗansu mutane da har zai kwashe su ya shiga da su cikin aljanna shi fa annabin ba ma za a yi sai ga yaro ta ya nemi mai ceto a wurin Allah sannan ne za a ma yi hisabu lokacin da fa za a tsaya fa ba a yi hisabi ba a lokacin ne fa sai an shekara arba'in aka hadisi fiye nuna Allah ko kallon mu bai ba ana tsaye kuma a lokacin aka sako da ranar nan ta zo daidai gwargwadon mil da ya aka haifar da gumi da kuka da hawaye har teku ya kasance tekun da annabi ya ce da za a tafiyar da jirgin ruwa sai ya yi tafiya a cikin shi a wannan lokacin ne wai wani zai tuna wai ya ce wai har zai ce shi mutane ya shiga da jirgin akwai exceptional wanda Allah ya ce in suka aikata ayyuka iri kaza iri kaza su daban ne suna inuwar al'arshi ko mutum bakwai da Allah ya ce sab'atul yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu sannan da kuma wani hadisi daban da annabi ya ce almu'minu fi zilli sadaqatihi yawmal qiyam in dai kana sadaka annabi ya ce to kana karkashin inuwar sadakan ka ranar tashin alqiyama za ta zo ta maka inuwa da ire-iren wa'annan ayyukan. wanda hadisan sun inganta in ba su ba ka gaya mun ta inda wani zai je shiga inuwa ko bai yi tauhidi ba sai shirka to kaga akwai kuskure saboda haka waccan magana da ake fada ba daidai bane an gane ko shi Allah subhanahu ta'ala kai tsaye sa abu da take da bayansa da abin da kake so to karka ce wai kana da wani shafi wanda zai macece ka roki Allah kai tsaye Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ila da'a sahabbai ne suka tambaye manzo sallama cewa shin akana rabbuna qaribun falunadi falunajihi am ba'idun falunadi wai shin ubangijin mu a kusa yake mu rika ganawa da shi in za mu roke shi mu rika yin magana ta ganawa irin na ta'ala bulai din nan ana barka cewa ya Allah Allah ka tsare kamar da kuma daga kai sai abokin kuna ganawa ba ka ake ganawa ba ana magana a hankali ana jin juna bari ka magana da Allah haka magana da shi ko ko a nesa yake can bari ka ca Allah Allah Allah Allah muna ta kwala mai kira saboda yayi nisa to sai Allah ya tokar da wannan aya ce idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to ka gaya musu fa inni qaribun ina kusa da su ujibu da'awata da'i ina jin ina amsa addu'ar wanda ya kira ni idza da ali matukar ya kira ni al yastajibu li sa amsa bil kawai da umarnin da na bayar da manzon da na aiko da shi su ba da imani da gaskiya da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la Allah ya shigo daga ashe wani tunani irin wannan na cewa wai wani dan adam zai zama to ya ce ka wannan kuskure ina fata muna fahimta Allah mu da kin sarki shirye da mu malam ya ce Allah ustani wannan kaga babban shirka kenan wanda yake kafirta da mutum ko to sai ce nau'in shirka na biyu yace shine shirkun asghar wato shirka karama ita wannan karamar shirka malam ya ce la yukhriju min al-milla bai fitar da mutum a musulunci amma dai sunanta shirka ka aikata shirka amma ba baka kafurta ba ya take yace wa huwa wasilatun ila shirkul akbar ita hanya ce da take kai ga mutum zuwa ga babban shirka karamar nan ko da kake raina ta kana ganin ba komai bane za ta kai ka ka fada zuwa ga babban shirka da. wa huwa ismani ita kuma ta kaskashi biyu na ok na yi tsallake ko yau da ya ce ita shirka karama la yukhriju anil milla ko ba ta fitar da mutum a musulunci lakin na huyan kusur tauhid amma tana tauye maka tauhidinka tana rage maka matsayi ko dai tauhidin ya ragu ya tabu ko gaba ɗaya zama babu tauhidin ko kuma ya zamanto cewa ya ragu ya tabu ya samu illa amma dai kana nan a matsayinka na musulmi da rigar musulunci a jikinka an fahimta sai ce kuma tana zama hanya da take kaiwa zuwa ga babban shirka din to ita kanta wannan karamar ta aka su kashi biyu al-ismul awwal kaso na farko daga cikin nau'ukan karamar shirka malam yace shirkun zahir wato shirka ta zahiri ta fili wacce ake iya ganinta baro baro saro saro yace wa huwa alfazun wa af'al irin wannan shirkan lafuzza ne mutum ke furtawa da bakinsa ko kuma aiki ne a aikaci haka yake nau'in farko kenan sai ce fal alfazu dangane da lafuzza irin wannan ya ce kal halfu bi la, amma mutum ya rantse da wani Allah ya ce na rantse da kabarin wani na rantse da kabarin wali wani na rantse da kabarin tsohona na rantse da kaza kaga ba ba lafuzza bane ya furta da bakin sa to wannan lafazin ya rantse da wani Allah mutum ya rantse da riga ko da gadan sarautar wani an gane ko yace to wannan nau'in shirka ne karami annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man halafa bi ghairi duk mutumin da ya rantse da wani Allah faqad kafara hakika ya kafurta au ashraka ko yayi shirka ba wannan audin ba ainihin wato shakka bane littaksim ne manufar abin da zai sa kai rantsuwan kila ba ita ce manufa ko niyyar wani ba shi ma san da ya irin wannan rantsuwa wani zai iya yi ya zama sai ya kafurta wani kuma zai iya zamanto shirka kawai shi sa aka faɗi wannan ba shi sa annabi faɗi wannan magana ina fata muna fahimta mutum ya rantse da wani Allah ya fada cikin shirka wa qawluhu da kuma maganar da wani zaka ga yakan ce ma sha Allahu wa shi'ta ma sha Allahu wa shi'ta sai Allah ne ya so kai ma ka ga dama kamun kaza ko kuma da wani lafazin da zaka ji mutane ya ce ai ba dan Allah da alhaji wani ba da yanzu mun shiga uku ba dan Allah da wannan direban ba da yanzu mun fada a motar nan ba dan Allah da kaza ba ka ce Allah da ka ce da wani to wannan shirka ce karama an fahimta ba dan Allah da wani ba sai dai ka ce me akwai yadda ya kamata ka yi amfani da shi wawun din nan na akfa shirka sai dai ka ainihin wato isti'inafi da summa haka jana ko ka ce ba dan Allah ba sa'annan kuma an alhaji wane ya kan sa'annan kuma ka kawo ra Allah daban sannan ka kawo kwarewan alhaji ko kwarewan direban ko ka ce sa'annan Allah ya sa direban nan ya san tuki sannan muka sha muka guje wannan barayin amma ba za ka zo ka ce kai ai Allah ne ya taimake mu fa direban nan ya kware ko aka wani ai ba dan direban nan kula ban da tana an kama mu kaga wannan kuskure malam yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wa salam ya faɗa wata magana ya ba da ansa ga wani mutum cikin sahabbai kaji abin da yake cewa yayi ma sha Allahu wa shida wai abinda Allah ya so da abinda kai ka so manzon Allah annabi yake ga wannan magana annabi ya ce masa a ataj'aluni ko a aj'altani lillahi niddan kai zaka sanya ni kishiya tare da Allah aikin da ba mai yin sai Allah ka ce wani da Allah mun yi kaza in ji ba annabi sallallahu alaihi wasallama kul ma sha Allah ka ce abinda Allah ya so wahdahu shi kadai ba za ka zo ka ce wai abinda na so ba ka kada dai abinda Allah ya so shi kadai ba wai abinda ni na so ba annabi baya bari ai kuskure ya shiru ba tare da ya gyara ba malam ya ce wa qawlu la laula Allah wa fulan wai ba dan Allah da wani ba wasawabu abin da ya fi dacewa a ce shi ne masha Allah sun mafulan ko a ce Allah ne ya so kaza zai faru Allah ne ya so babu da rabon wahala ya sa wani ya taimake mu ya mana kaza kun ga ai Allah shi ne aka maida ma ifa an gane ko da kaddara da ganin daman mashi'ar tawace ce ta Allah ne na Allah ne shi kadai shi sa maratibul qadar za ga guda nawa ne guda hudu ko akwai al'ilmu akwai alkitaba sannan sai mashi'a sai alkhalq ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwin Allah ne ya so Allah ne ya ga dama Allah ya so da ba zai bayu ba to duk abin da kake gani yana faruwa nufin Allah ne ina fata muna fahimta Allah mu da sarki ya shiryar da mu saboda haka wannan wato summa din ita ya kamata a sanya yace li anna summa litartib ma domin ita summa tana nuna jerin giya ne tare da bibiya ma'ana da kace Allah ne ya so sa'annan kuma wani ma'ana mashi'a da ganin damar Allah ta gabaci wato biyo wanda wani yayi shi ma sai da na Allah ya faru da yardarsa da amincewarsa sannan wane ya iya abin da ya iya ai ba domin Allah ya so ba sa'annan kuma likitan nan ya kware da wacce ai ba za ta iya haihuwa ba da yanzu dan ya mutu a cikin ta misali ko ba haka bane shine kaga ce ai wani kwararren likita muka samu ya iya CS <laughs> Allah ya kyauta saboda Allah ne ya ba, shi kuma wannan ya amfani da iliminsa ya zamanto sababi Allah ya ce ci wannan rayuwa da ake bukatar ceto ya ce, ta ja'alu mashi'atul abdi tabi'atun li mashi'atillah ce summa din nan tana sa ganin daman dan adam ya zama yana bin ganin daman Allah ne wato sai da Allah ya ga dama kamar da yanzu muka faɗa a cikin maratibul qadar da Allah bai so ba wallahi da ba duk yadda za a yi ba za a iya ba da yake maganar naƙuda ta shigo mana cikin misali za a gama sai ke kwana biyu uku tana naƙuda ko ba ka bane a tsaye ta kasa kuma a je asibiti a yi a yi a kasa kan yabi zuwa a sa a yi allura ba irin yadda ba za a yi ba amma ina saboda Allah bai so ba sai lokacin da Allah ya so lokaci ya yi kawai sannan sai ga abun ya yi Allah ya sa mu cika da imani malam ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa mata sha'una illa an yasha Allah ba dai abinda kuka so ba sai abinda Allah ya so ba abinda dan adam ya so ba abinda Allah ya so shine yake ba. illa an yasha Allah rabbul alamin wa amma alwaw amma kaga waw menene waw eh me waw da kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ya maka albarka wa shine da ma'ana ba dan Allah da wana ba wannan da wana da to daɗin nan shine wa kamar yadda summa take a ce sa'an nan kuma shine ainihin wato summa shi yafi daidai amma mutum zai ce ba dan Allah da wani daɗin nan to ta bata komai <laughs> ina fata ana fahimta sura ce to wannan wawan din yace fa hiya limutlaqil jam'i ai ita tana hada abu ne gwamawa take kai tsaye ta ai da kaza washtiraku ko wal ishtiraku da kuma gogayya da hadaka haka wa wannan take nuna wa da wani da wani tare aka yabo eh la taqtabi tartiban wala taqiban ba ta bin je ba ta nuna jerin giya ba ta irin kai ma bi da uwanka kai ma bi da uwanka a'a ita kawai tana nuna wato tara aka yi abu ba bambanci shi ne ma'anar wannan wawon nan shi ta ce wala taƙib ba ta nuna taƙib an san taƙib ko al'aqab abu ya biyo bayan wani ita ba ta bin wani shi sa ma'anar asalin yakubu don da aka sami suna yakubu a asalin yakubu shi ne husaini ma'anar husaini kenan wanda suka zo yan biyu hasan ya fara fitowa to haka din <laughs> hasan ai shi ne babba ba shi fara fitowa ba sai a ce hasan shi husainin da ya biyo baya shi a zuwa shi shi ne yaƙo sai ka ce hasan ko husaini ko hasan da hasan duk ɗaya ne ko duka a sa musu hasan ko a ce musu husaini duk ɗaya ne an fahimta duk ba laifi ba ne amma ma'anar yaƙub kenan ai wanda ya biyo bayan ɗan wani annabi yaƙub alaihi salam su yan biyu ne ya kaga dan uwarta bai takan shi sunan shi al'i al'i il sunan shi ko ka ce al'i ko i duk ya halatta ka ba isa ba fa isa da al'i ko sun shine hasan nan shine yawanci kaban turawan nan da suka biyo ta bangare shi shi ko wannan yaqub shine baban sa annabi yusuf alaihi salatu wassalam da sauran annabawa da yahudawa duka shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kazan annabi isma'il alaihi salatu wassalam saboda haka maran yaqub din kenan shine taqibin da wawan take nuna so yana da kyau mu kiyaye kaga duka wannan yana magana ne akan lafazi lafazi lafazi ne ya ja mutum ya fada wannan shirka amma dai karamar shirka ce in mutum ya yi ta yayi shirka yana bukatun ya maza maza ya tuba ya dawo cikin hayyacinsa in ba haka ba ya doge aka zai fada babban shirka daga babban shirkan nan sai wajen rasul daga cikin addinin musulunci Allah ya tsare mai tsare mana imanin malam ya ce wa mithluhu qawlu kwatankwacin wannan kamar mutum ya ce ni illallah wa anta ba ni da kowa in ba Allah da kai ba a yana faɗa haka ba mutum ya zo ya ce wallahi ne ba ni da kowa in ba Allah ba sai kai daga Allah kawai ke kai ni na dogara da su kaga wannan ba daidai bane sai dai ka ce ba'an nan kuma an fahimta kada mutum ya yi irin waccan magana ba ta da kyau wa hada min barakatin lahi wa barakatih na wannan abu da kaga na samu ai daga albarkar Allah ne da albarkarka yasa nayi kaza ko wani ci nasara a wannan ba daidai bane jama'a karka ce albarkar wani a albarkar Allah ne kawai sannan kai ma ka taimake ni kaman gudunmawa to sannan kaza ya faru eh sun matayi sa'an nan kuma shine ma'anar sunna amma wawan kuma shine da ita bai kamata ka yi ta ba ita ce jinka wa amma al-af'alu amma dangane da aiki a aikace wannan misalin magana ne malam yace fa mithlu lubsil halqati wal khayti li raf'il bala kamar kwatan kwacin mutum ya sanya laya ko guru ko kuma karbu ko daga ko itaka itaka ma laya ce ko makami ce yawa <laughs> duk <laughs> Allah ya kyauta eh. da laya da guru da karbu da karbo da daga da yar ugu ko da yar damɗe dukkan wa'annan layu ne mutum ya ɗaura su a jikinsa Allah ya kyauta don wai ya ɗauce mai bala'i ko ta kare shi kaga wannan aiki ne a aikace mutum ya yi na shirka wa mutum su ta'liqi taba'in daga ciki kamar rataye laya ko da baka sa a jikin ba ko ka zo kamar na kofar gidanka ga wani hatimi nan shashatau e eh, ko kaudabara e eh, ko baduhu zarar barawa ya zo ko sagau ko kagau ko mannau ko makantau an fahimta duk wannan mutum ya sa shi khawfan min al-aini wa ghayriha wai dan tsoron kan baka an fahimta ko wani abin na daban mutum ya ajiye mu mu'awwazata ya ajiye azkarar sabah wal masa duk sai yi wannan yace to duka wannan idza ataqada anna hadhihi asbabun li raf'il bala aw daf'ihi idan mutum ya kudurta cewa waɗannan su ne za su ɗauke mai bala'i ko su kare shi kada bala'in ya same shi ya ce to fa haza shirkun asgar wannan shirka ce karama bi anna Allah lam yaj'al hadhihi asbaban domin Allah bai sanya waɗannan zama sababi na ɗaukewar bala'i ba amma in itaqada annaha tadfa'u aw tarfa'u al bi nafsiha amma fa idan fa ya kudurta cewa wannan layan ko gurin yana ɗauke bala'i da kansa to fa haza shirkun akbar ya ma zama babban shirka wancan da yasa bai kudurta cewa tana ɗauke ba shi ya sa kawai dan ta kare Allah zai sa abin ya bashi kariya to wannan ya zama karamar shirka dan Allah ba haka yi ba amma in ko ya cewa shi ne zai ɗauke saboda wannan layar ne da aka yi jifan nan ko da aka yi harbin nan ba ta same shi ba wallahi gallahi ya yi babban shirka da fata kuna fahimta wata mota ta yi kulikulin rakiya a hanyar aka yi hatsari kawai sai Allah ya kare kuma ba musu ba ba wanda ciwo aka fito ta tsaya sai dai taya ta fashi ko da aka fito kafin a canza taya sai wani cikin fasin da yana ɗan zagaye kawai sai ga wani hoto na wani shehi an manna a bayan mota sai ci ai ko da ma na so akwai oga a cikin mota a ce sai sa abin nan bai faru ba Ya yace li annahu ta'alluqun bi ghairillah yace irin wannan dogara ne da wani Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu to wannan shi ne kaso na farko daga cikin nau'ukan shirka karama an fahimta wadda take ita ake ce mata shirkun zahir wato shirka ta zahiri ta fi. Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya kare mu daga ita darasin mu na gaba za mu ji kaso na biyu daga cikin nau'in shirka karama har yanzu dai Allah madaukin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah نعم suratul qasas wato akwai surori da yawa da suka zo a kasar akwai a namli akwai wasu ok sura mun tida masha Allah sai na kokare ne to ya taga ya suratul qasas ka duba qasas ka duba namli wayannan makotan surorin su biyu insha Allah الله أكبر الله أكبر